وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بقي قوة الرجب hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da biyar ga watan hudu shekara sha bakwai a wannan masallaci na Libya a cikin wannan gari na Yawuri a wannan jiha ta ainihin wato Kebbi ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu Sheikh wato Muhammad Abubakar Assamina kawai Allah ka tsare mu Allah ka tsare shi muna ci gaba da na zagayawa muna bayani akan abin da ya shafi gaskiya ko Allah subhanahu ta'ala zai haska mu wasu su iya ainihin wato kamata wanda kuma dama ba su shiga wannan muguwar aƙida ba aƙida ce da duk wani mutum mutumin kirki tun daga kan wanda suka biyo bayan ɗaliban sahabban annabi Muhammad wato tabi'ai da kuma ɗalibansu har zuwa mutane na ƙarshe a nan Najeriya duk wani mutum da duniya take kyautata masa zato babu wanda bai yi Allah wadai da wannan aƙidar ba daga cikin mutanen da ake musu kyakkyawan zato a nan ƙasar akwai Sheikh Usman Dan Fodiyo in mutum yana musu ya je ya karanta littafin shi ta haƙiƙul isma li jami'i tabaqata hadhihi al-umma Shehu ya faɗa a ciki yace wanda yake zagin sahabban Annabi Muhammad yace ba musulmi bane shehu ya ce wanda ma yake shakka akan ba musulmi bane shi ma ba musulmi bane ka je ka duba ka ga littafin za ka ga abin da shehu ya faɗa wataƙila wasu yan uwa da suke tsaye nan za su ga wata tattaunawa da aka yi wannan tattaunawar ta kai shekara takwas da ya wuce mu kan mujallin da muke da shi na karatu ba kamar yanzu ba ne ta yadda in yanzu ne Allah ne ya mu dace amma ni duk da haka dai a wannan lokaci muna iya mu wajen ba sunnar kariya kuma duk wanda ya zo sha, kamar yadda kuwa gani na yi karatu a maraban jos kuma ranar akan yan kalakato muka yi karatu ya yi daidai a lokacin watan almuharram sai na faɗi karkasuwan musulmi zuwa gida uku ko wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci na ce akwai masu cika ciki na ce to cika ciki ba addini ba ne kuma bai da alaka da addini domin shi musulmi dama ko a cika ciki ko ka a cika ciki dama yana da ƙa'ida ta cin abinci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ya bani adama na zinatakum inda kulli masjidin sai yace wa kulu wa sharabu wa la tusrifu kaci ka sha amma wajen ci da shan kada ai israfi a wuce gona da iri shi yasa likitoci yanzu suke faɗa cewa yadda ake fama da ciwon yunwa to akwai kuma ciwon ƙoshi idan mutum bai cin abinci hayaƙi yana fita daga ina ne eh na stabile no to cire shi ko an sa wani abu ba daidai ba ne a nan guru ka to wace ce daga ciki mai da hango kenan wadda ko wani abu da ba hada dini na man abin ne ba mushkila ko to saboda haka sai nake cewa shi musulmi yana da ƙa'ida ta cin abinci shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da musulmi ga ƙa'idar da ya kamata ka ci abinci shi yasa za ka ga akwai ciwon ƙoshi akwai ciwon mai yunwa akwai wanda za ka ga jiddadin inda za ka gansu sai ka ga bakin su yana motsi suna gurgura wani abu to duk mutumin da ya dinga cin abinci ba ka'ida da lokacin da ya kamata a ci da lokacin da bai kamata a ci wato sai ya samu matsala to akwai masu cika ciki idan watan almuharram ya zo da haka yana da kyau mutane da sani wannan cika cikin da ake ba addini ba ne bai da alaka da sunnar annabi muhammad ba ana yin cika ciki a nan ƙasar ba to ba addini ba ne hadisan da aka ji aka dogara da su akan cika ciki sai ne rubabbu ko hadisi kwaɗi ba hadisin da ya inganta kuma abu ne da mutane suke ba su san asali daga ina yake ba suke yi idan watan almuharram ya zo ka san dama duk lokacin da aka samu wato shantakewa to sai kuma an samu guluwi in aka samu guluwi sai an samu yan shantakewa lokacin da wayancin suke cika ciki sai aka samu sai suka kishiyanci wayannan su kuma suna mai bakin ciki Ka ga mutum ya dinka bakaken kaya ko kuwa ya hau bakar kwalta ga bakin takalmi ga bakar aƙida ga bakaken maganganu shi kan shi gashi baki idan ka kalle shi ka ga zulumatun ba'duha fawqa ba'di idan aka radiye da hulam ya kadi raha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur to da wanda suke yin cika cikin da wanda suke yin bakin cikin duk ba sa kan daidai wa yake kan daidai shine wanda ya tsaya kan abinda annabi Muhammad Allah ya ce masa ya tsaya kuma ibn al-qayyim ya faɗa ya ce Allah bai taɓa sa ɗan adam ya abu ba sai shedan ya zo masa ta kofa guda biyu ko dai ta kofar ka ƙara ko ta ƙofar ka rage da wanda ya ƙara da wanda ya rage duk in suka bauta ma Allah Allah bai so shine karatun da malam mai ahalari yayi mutane ba su gane ba da yace wa kifa inda amrihi wa nahayi mutum ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka hana shi to yana cikin karatu da ne wannan bayani mu ranan tara ga wata da goma ga wata me muke azumi kuma a matsayin annabi muhammad annabin duk duniya na daga cikin hanyar da kake iya gano wannan shine addinin da Allah ya turo annabi da shi kaga duk duniya iri ɗaya ake yanzu da yake azumi Allah ne ya aiko annabi wannan ita ce karantawar shi za ka ga azumi ake a najeriya ko azumi ake a Nijar, a ghana a kamaru a saudiya a ingila a Amerika idan tara ga wata da kuma nawa goma ga wata ya yi daidai ko bai ba amma idan ka ɗauki irin bida'ar da ake a najeriya idan watan almuharram ɗin ya zo na masu tattaki ba irin bidar ake a iran da iraki ba da labanan da ina ne ba irin taki ba shi yasa za ka ga sunanan da karfin imanin bai kai ba har yanzu ba mu ga sun fara daba ma kansu makamai ba kamar yadda muka aka gani a nan gurin ko wasu na yankar jikinsu karfin imaninsu bai kai na a kunna wuta su fara shiga ba muna jiran ko mu ga lokacin da imanin zai kai haka a kunna wuta su fara mai dama in baka ba Allah ba ba sai Allah ya kawo hanyar da ka sai ka azabtu ba kuma ba lada to shi yasa sai malaman sai suka gina ɗaliban akan wata irin muguwar biyayya dama duk wanda yake so ya bautar da kai to farkon abin da zai fara ma shine zai raba ka da hanyar karatu ne sai ya bakka da jahilci ta yadda duk abin da ya zo ya dura maka to zai yi saukin karɓa a gurinka tun da baka da karatu to wannan shine abin da mafi yawancin wasu daga cikin ƙungiyoyi suke wa ainihin wato mabiyansu yanzu wannan daga cikin malamansu ana ce masa abdulhamid muhajiri yanzu ga maganar da yake faɗa cewa ya halatta za ka iya yin sujjada ga wani Allah ba laifi ba ne ya ce za ka iya wa malaminka za ka iya wa mahaifinka za ka iya mai ga abin da yake faɗa kun san mu ba ma kwamma sai da zakara sannan muke da haka su a gurinsa akwai sujjada ta ta'azim da kuma ihtira da haka zai yi mahaifi ɗaya yi masa mai da ya masa sujjada don girmama shi da aka je inda yake cewa ya halatta ɗalibi ya malamin sawa sujjada ba wani abu bane shi yasa zaka ga suna wa malaman da'atu amiya muguwa makaune biyayya in ba makaune biyayya ba ya mutum zai zo gaban ku ya ce wai sayyidi ali Allah ya kara masa yadda ya fi duk annaban Allah daraja maimakon wani ya miƙe talaga ta malam aina ka gani kenan wai sai a dinga ma Allahumma salli ala Muhammad wai ya kawo hujja wa ali Muhammad ai tambaye shi ya kamata tun da ba shi Allah ya aiko ba ko shi Allah ya aiko ko shi ya aiko to ga abin da yake faɗa mu hada hada la yuqal lahu kafir idan عندنا sujud واحد ممكن يسجد احترام يسجد li يسجد لمعلمه لأستاذه يحترمه kun ga irin nau'in me nau'in sujjada irin nau'in sujjada daban da Allah subhanahu wata'ala ba wanda ake wannan sujjadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama balaraban kauye ya gani annabi ya ce mai ina zaka ya ce zan je garinmu ne ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba ya ce wani abu ne mafi alheri ya ce ka yadda babu wanda ya cancanci a bauta masa sama da ƙasa sai Allah kuma ni ɗan saƙo ne daga gurin Allah sai ya ce wa annabi wannan maganar da kake baɗawa zai maka shaida a kanta sai annabi ya ce masa tilka shajara waccan bishiyar bishiyar tana bakin rafi sai ba ƙauyen ya ce wa annabi to ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki annabi ya kalli bishiya ya ce mata ke bishiya ta so ki taho annabin Allah na kiranki ya ga bishiya ta yi gaba ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta ɓaɓɓako ta taso ta zo gaban annabi Muhammad ta tsaya ta ce assalamu alaika ya rasulallah ba shi bane busairi yake cewa da'at li da'awatihil ashjaru sajidatan tamshi ilaiha ala saqin bila qadami كأنما سطر السطر لما كتبت فروعها من بديء الخط باللقم yace ka ce masa ta koma annabi yace koma ya ga bishiyar ta koma inda take yace ka bani dama in maka sujjada mana annabi yace ai banda Allah babu wanda ake masujjada wanda aka aiko da da addinin aka ce ya ba da dama a masa sujjada annabi yace a a banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda ake wa sujjada shi kada ake mi da haka irin wannan gabar guda bakwai irin wannan sujjadar da ake guda bakwai da gaba guda bakwai goshi da mai da hanci ɗaya ko tafin hannu wannan biyu na hagu uku gwiwar dama hudu gwiwar hagu biyar sai diga digi na kafar dama shida sai wancan bakwai na rantsi da Allah idan ka kuskura kai ma wani irin wannan sujjadar a duniya aka tafi lahira in ba a hango ka a wuta ba to billahi lazi a dakata tirin jahannama ne ya kare in an ji sai an hango ka wallahi wallahi ba wanda ya ana ka shiga wuta ba yana daga cikin wa'annan masajidin lillahi ba wayannan gabobin ba na Allah ba ne kakka kuskura ka bauta wa kowa da su in ba Allah subhanahu wataala ba to ya ce gashi ayin awwaliyan aw shehan kamar da kala rawi ya faɗa Allah ya ji kansa ko kuwa to saboda haka ba a yi wani Allah sujjada kamar yadda kuke gani to kun ji da yadda muka yi turka-turka da shi mu a gurinmu mu ma'ashara wato ma'ashara ahli sunnati wal jama'a ba mu yadda ba a bauta ma Allah sai abinda annabi ya kawo ya ce a bauta mawa to su kuma a gurinsu ba haka bane ya ce ba dole bane sai annabi ya kawo ba za a bauta ma Allah da shi kaga wannan wasa da hankali ne rainin wayo ne da haka ka san wajen wa kake koyon karatu kuma ka san wajen wa kake karban wa addini kuma wannan yana daga cikin tarin tirin laifuffuka da ahli sunna suka yi wa mutane shine mun ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah kuma ba za a karbi bautar a hannun kowa ba dole sai dai a karbe ta ta hannun wa shine laifin da haka abin da ya kasa tabbatarwa kenan kuma tunda aka muka yi wannan abin da shi da aka tashi yanzu ba an tashi da alƙawarin za a zo a sa rana ba sai ya ce wai aya ya kasit kasit in nema in saurari kasunan da ya nace to ni ma aina ya akwai a kaisuwa kai ma ka je ka siya ka ji shi kenan amma dai kan zama da muka yi alkawari in an tashi za a yi ya zo to har aka tashi bai zo bai yadda an zo an yi wannan zaman ba sai a bana a wajen public hearing din nan da gwamnati ta kafa wanda jiya na so in nuna wata da aka yi fira da ita a wajen public hearing din nan tana daga cikin wanda suka zo suka gabatar da takarda yadda yan shi'a suka kama dan uwanta suka kona shi suka babbaka shi da wuta to sai a gurin ne sai na gan shi bana a gurin shi ma ya zo ya kalle ni na kalle shi har wani ɗan shi'a ya so yi min rashin kunya a gurin na je wajen da na je gurin guri ne akwai lauyoyi akwai na gwamnati akwai 'yan sakai akwai 'yan waye wanda gwamnati ta ɗauka a matsayin wanda za su yi aiki sai da kowansu ya rantsi da ƙur'ani ya ci ya rantsi da Allah ba zai yi son zuciya ba zai adalci sala zariya ya je gurin hamza lawan ya je gurin wane ne wane ne ya zo gurin ha wannan profesan ɗan kano a cikinsu ya je gurin billahi lazi da aka tasa shi gaba akwai ac a gurin amma billahi lazi sai da ya dinga gumi ya yi wasu maganganu a baya manta ya yi idan ya faɗi magana kawai sai kaga lauya ya duka ya ɗauko ya ce dura spesa sai ce ka faɗi magana kaza a ranar kaza ga watan kaza a jarida kaza sai ya ɗaga mai aba kafin an jima ba sai ga profeso ya tashi daga profeso ya koma farfesu ba yana an tegumi to a gurin ne sai wani yana ganni ya zo ya same ni ya ce min mun yi magana da wancan ɗan na annabauci su sun san shi tahir don wasu ce mai suke ma ayatul lahi ne tunda ya je iran ya karatu ne kuma gaban malamai nake koyon karatu ban je ko ina ba sai ya ce mun wai wancan tahir din yana ta neman mu zauna da shi Naki na ce mai ba haka ba ba na zama usururruka ne suka min yau na yi ta ƙoƙarin fahimtar da shi ya nuna a tafo ba haka ba ne kawai na dai gudu naki zaman ne sai na tambaye shi na ce me yaki da kai. sai ce shi dan shi'a ne nace yana ruwanka ai ko ka akai kaman tambaya ne ko shi tayar din shi ya turo ka sai ya ce a to na fita na je na yi sallah za dawo kawai ya dawo wai shi fa abokin yayana ne ka an mai rashin kunya nace kai ma kakkamin rashin kunya ni sa'an malamin ka ne ko gaba nake da shi a karatu wannan malamin nasa hamza lawan yana gangarowa daidai lokacin na nuna shi na ce in kamar rashin kunya kaga wanda zan wa rashin kunya na ya girme ni a shekaru na ce amma shi ne tsarana gurin karatu kana mun kan shi zan koma don shi ne sa'a na ba kai ba to su ma suka taru suka ce to gaskiyar magana bai kyauta ba kullun nuna suke malaman su sune malamai su suke da mutunci duk malamin da ba malamin su ba bai da mutunci ba shi bane aqida su shi yasa yanzu ba Musa habbai ake zagi ba amma da ka zo kai magana kan malamin sa sai duniya ta tashi saboda mutane akwai kin Allah ba a san gaskiya to wannan yana daga ciki abinda na so in yi magana a kansa yau da da lokaci kuma na ga alaman lokaci ba zai bamu ba shine falalan makka da ina da madina gashi nan fada'ilu makkata wal madina wayannan littattafai ne da malamai suka rubuta akan falalar ita ƙasar makka da ƙasar wa madina Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsarin shi da ƙa'idar shi yakan ɗauki ranaku da wasu gurare da mutane ya ba su daraja da ta fita kowa bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka ya khaliqu ma ya sha'u wa yakta a cikin mutane da ya yi musu ya ɗauki masu imani sun fi kowa Nan ba za ka taɓa haɗa musulmi da wanda bawa ba ba musulmi ba a cikin mutane masu imani sai Allah maɗaukakin sarki ya saka cewa annabawa sun fi kowa a cikin annabawa sai ya ɗauki cewa manzanni sun fi kowa a cikin manzannin nan sai ya ware guda biyar wannan su ake ce musu ulul azmi minar rusuli a cikin manzannin nan guda biyar da ya ware ulul azmi minar rusuli sai ya zo ya ƙara fitar da ɗaya a cikinsu wanda shi kuma duka ya fi su waye wannan babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka ya kuma ya sha'u wa yaktar a cikin ranakun juma'a sati da ake da su kwanaki guda bakwai Allah sai ya ɗauki ranar juma'a ta fi kowace mai rana a cikin watanni guda goma sha hudu da guda goma sha biyu da ake da shi sai ya ɗauki watan watanni guda hudu masu alfarma sannan aka zo aka haɗa watan ramadana ya fi kowane wata a cikinsu sannan a cikin darere na duniya aka zo aka ɗauki daren lailatul kadar ya fi kowane dare a cikin ranaku kuma aka ɗauki wuni aka ɗauki wunin arfa ya fi kowane wuni wa'annan ranakun da waɗannan gurare duk ba su suka ba kansu darajar ba Allah subhanahu wata'ala su ya ba su darajar bisa ga ganin damar shi to yadda shi yake cewa wane yafi wane wane yana gaba da wane haka Allah ya zaɓi makka da madina ya sa su suna gaba da kowane gari a duniya ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka aminta ko baka aminta ba haka abin yake kuma babu wanda ya sai canza wannan tsari ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala to mun nuna muku anan wayannan littattafai ne da malamai suka rubuta akan wannan matsalar akan matsalar falalar makka da kuma ainihin wato madina a nan mun muku karatu mun nuna muku irin yadda 'yan shi'a suke tada kura a najeriya ba sa so a zauna lafiya ka tambayi duk mutumin da ya taba zuwa aikin hajji ko ya taba zuwa umara zai faɗa maka idan ya ga 'yan shi'a a makka yadda ba sa mutunta makka ko madina kullum ƙoƙarinsu kullum shirinsu shine yaya za a yi a kawo wa garin makka tannaki da rigima Allah ya faɗi makka ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'd an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira kaga dai an bace makka ina a qur'ani amma ba Najeriya a ciki ko akwai kuma ba Iran a ciki ko akwai inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin sannan Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim akwai ayoyi bayyinannu dan akwai maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina kana shiga garin zaka ji ka shiga cikin garin aminci da natsuwa sai ka shiga tukunna sai sa wani zai ta rigima da ku ku roki Allah ya bashi kuɗi ya tafi umara ko aikin hajji da ya tafi ya dawo ya daina rigima da ku saboda yana zuwa can zai ga yadda kuke yin addini haka ake a can idan ladani zai gani ko limami zai gani ba dan dagaji zai gani ba zai ga ladan ya sako daga jib ya zo ya kashe kunne ya kwada kiran sallah a zo a shigo sahu ana itadilu eh, sai ma kaji ainun din tana makalla itadilu ko kuwa sai ka ji yadda ake yin addini to makka dawa da madina wayannan sune gurare guda biyu kowa ya san irin yadda shekara biyu da ta wuce bala'in da ya faru wallahi na sha faɗa nake cewa mutanen saudiya idan da ba su da wani alheri sai kula da haramai ne sharifai ne wallahi wannan kaɗai ya isa yasa in an je gaban Allah su tsira wato budget din da ake yi don kula da haramin makka da madina babu wata jiha a najeriya da ake mata wannan budget din wutar da ake amfani da ita a harami na makka da madina don kula da su wutar kawai ta fi wutar da ake amfani da ita din najeriya ga baki daya yanzu ina ne ya fi ko ina tsaro da kulawa a najeriya ba gidan shugaban kasa ba to yadda ake kula da harami wajen tsabtace shi wallahi ko gidan shugaban kasa a Najeriya bai samu wannan kulawa sai ka je tukunna ka ga a ce maka mutane su je aikin haddi sama da mutum miliyan uku amma har a watsi babu wanda zaka haɗu da shi ya ce maka ya nemi abincin da zai ci ko ruwa ya sha bai rasa ya rasa babu yanzu malam irin yadda ake zuwa aikin hajji a Saudiya inda a Najeriya ne Allah kaɗai sai an fahimci za a za a fara shigowa idan ana sai da fiye wata naira goma naira hamsin eh kuma abinda zai baka mamaki idan ka je wannan shekara ka ga matsala wallahi shekara mai zuwa ba za ka tarar da matsalar ba sai dai ka tarar da wata matsala ga alfazazi nan yana ta yaban makka da madina a cikin ishiriniya yana cewa bai siri ba nurul linnubuwati la layagu. fadarha wa sharrik la yaqirru bikal garbu ka bar gabas kai yamma kada zaman gabas ya tabbatar da kai saboda a can yasri ba akwai haske na annabta wanda baya bucewa amma yan shi'a suna da aƙidar cewa ƙasar da annabi Muhammad yake kwance a cikinta to kasar da al-Imam Husaini yake kwance a ciki tafi ƙasar da annabi yake kwance a ciki daraja wajen yan shi'a amma wajensu wannan magana tana nan a cikin littafin komeni da ya yi da ake ce ma littafin alhukumatul islamiyya nan gaba kamar yadda ka gani wayannan duka duk littattafai ne na shi'a bayan abin da zan dinga nunawa na bidiyo idan na ce 'yan shi'a sun faɗi kaza to haka zan nuna maka littafin da hoton littafin da kuma daidai shafin da aka yi ainihin wato magana amma Allah ya sa wannan shi ya ce wannan magana da aka faɗa ƙarya ne sai mu ce maka to ka ɗauko littafin alhukumatul islamiyya na shi kuma ne ka zo mana da shi za mu nuna maka abin da shi ya faɗa a ciki wannan littafin nashi ne gashi alwulayati takmiya yadda ka ganshi shafin haka anan haka aka dauko shi daga shafin littafin aka kawo nan aka ainihin wato ajiye kuma idan ka koma ainihin wato baya haka zaka ainihin wato gani da hoton littafin da komai a gefe da kuma hoton shi kuma ne ɗin da aka watan aƙidar da zazzaki ya faɗa cewa sayyidi ali ya fi duk annabawa daraja to wannan ita ce aqidarsu dan haka gashi nan in ka iya karatu gashi nan sai ka karanta sai ka ga mai kumaini ya faɗa matsalar sai dai matsalar yanzu ba duk wanda ka tasa a cikin su bane kace ya karanta wannan karatun karatun da ya karanto an bakka da jahilci da baga ganga da jarida yaushe ka iya karatu mu kuma da abin da ka faɗa mana ba sai mun gani ba shi yasa ka ga wani yana magana yana wage-wage saboda yana wai saboda ya san akwai irin mu mu kuma dama an san mu ko taro aka kira a Kaduna kowane irin taro ne in an kai taron an aka gama an aka ji ba ce ba mu ce komai ba to an san taron ba matsala amma ana mutum yana bayani shi kan shi bai natsuwa yana kallon mu wani mataki da mutum yana magana da ya gana haka to ya san akwai matsala wallahi an zo taro taron wayar da kai tsakanin yadda za a alakanta karatun zamani da karatun allo wani ya tashi ya yi bayani ya ce rana da ake kallanta rana ta fi rana guda dubu a sama waya ɗaya ce kawai mutane suke kallo da haka idan mutum ya je leƙa telescope a telescope in ka leƙa rana sun fi guda dubu da kuma na ce ban yadda ba rana ɗaya ce ya ce mai dalili na ce Allah ya ambace ta so talatin da biyar a ƙur'ani kuma bai taɓa kawo musannanta ko jam'inta ba guri ɗaya ne ya kawo shi da na kira ya ce laya ya rauna fi ha shamsan wala zan harira na ce ha hadisin shafa'atul kubra da annabi ya nuna za a yau da rana ƙasa ƙasa bai ce da ranaku ba rana ya ce ya je ya kawo wani asali na abdullahi ɗan abbas na ce idan sahabi ya faɗa abin da yake Lama Jalilin ra'ayi fihi to ana ɗauka magana annabi ne amma da sharaɗi idan bai karɓo maganganu daga isra'iliya na ce abdullahi ɗan abbas yana karɓuwa ko bai karɓuwa sai ya shiru na ce wannan abubuwan da kuke kawa na bincike binciken wannan zamanin mu ba mu yadda su zamanto su ne itimadin mu gurin fassara qur'ani ba domin bincike ne za a iya samun matsala ran da wani ya je yo bincike ya ce shi ne fasara aya kaza ran da aka samu kuskure kenan sai a zo a jingina a ce shi ma qur'ani ya zama wa da ba cewa suka yi rana a tsaye take ba kuma Allah ya ce wa shamsu me tajiri muka ce a'a ku ci gaba da bincike tunda Allah ya ce tana tafiya wallahi tana tafiya a ci gaba da bincike inda suka ci gaba da bincike ba sun gano tana tafiya ba da haka kawai ana zaune lafiya sai aka zo aka ce a daina ba yara nonon maman iyayensu a koma ba su madara da aka koma ba su madara yanzu ba sun sake yin bincike ba sun gano akwai matsala wace masana'anta ce ta isa ta sana'anta irin yadda nonon mahaifiya take sana'anta nonon da za ta bayaru akwai na ce to ban yadda ba ya ce na taɓa leka telescope na ce ban taɓa leka ba ya ce to abin da ya sa ya ai rashin da ka leka telescope da zaka gani na ce masa kai yanzu kana daga kanka ka kalli sama ko baka gani ya ce yana gani na ce wani lokaci kana ganin sama fara ko shudiya? na ce don Allah saman fara ce ko shudiya. sai ya shiru na ce ganinta kake wani lokaci fara wani lokaci shudiya? ganinka aka kure? na ce shi ma telescope ɗin da ka leka ana kure shi ko ba kure shi na ce to ubangijin telescope ɗin da ka ce a je a leƙa shi ya ce rana ɗaya ce ka bari su ran da aka samu bincike ran da wani wahayi ya zo ya ce rana dubu ce sai in yadda shi cewa ma sun fi miliyan dubu a sama ranakun haka ake to wannan misali ne ga maganganun da shi kuma ne yake nan kun san irin bala'in da suka je suka hada wannan shekara a makka da da aka yi sai aka je aka kirkiro na bidiyo sai aka ce wai dan sarkin makka ne Allah ya tsine makare shi wai dan sarkin makka ne yazo zai yi jifa shine aka tattara mutane shine wannan dalilin da ya janyo wannan bala'in ya faru ba aka suka ce ba suka yi sauri suka watsa ma duniya cewa ga abin da yake faruwa So kuma mutane da Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi da wani abu ya zo wa mutane na tsoro ko aminci kawai sai su dauki abin sai su ta yada Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu suka zo duk wanda ya san yadda ake zuwa inda ake zuwa a yi jifan jamra sun riga sun yi tsarin da idan ka riga ka biyo hanya to ba hanyar da ka biyo ba za ka koma ta nan ba sai dai ka koma ta wata hanya sun zo sun yi jifa shekara goma sha wani abu da ya wuce aka samu wannan matsalar kuma wanda suka fi mutuwa 'yan sakwata ne a najeriya da aka sai gwamnatin saudiya ta yi tsari daga kowane kusurwa da za a shigo a jifa in dai aka shigo to hanyar da ka shigo ba za ka koma ba domin wajen koma wannan ne ake samun haɗewar jama'a sai mutuwa ta zo da aka da suka zo suka jifa dama abu newa shiryayi sai suka ce ta hanyar da suka zo suka yi jifa kuma sama da mutum ɗari ku da wani abu ta nan suke so sai sun koma da haka sai suka koma ta nan da suka koma ta nan sai abin da ya faru ya faru na mutuwar jama'a kuma bincike ya tabbatar da cewa sun shigo da wasu magunguna da wasu guba haka wanda aka fesawa mutane a wannan lokacin me ya target ɗin yan shi'a a wannan lokacin ana rikici da ƙasar yaman dawa da saudiya kuma ƙasar saudiya ta tashi ta je ta yi tsaye a ƙasar bahrain domin tana da alaƙa da ita bata yadda ba ‘yan shiya su samu dama domin suka samu dama a ƙasar barazana ne gare ta to haka ta zo ta yi tsaye a ƙasar yaman domin in suka samu dama to sai suke amfani da daidai wannan lokacin don su lalata ƙasar saudiya a idan mutane a idan duniya sai aka zo aka haifar da wannan matsalar ce da duk musulmi ya zamanto yana ƙin ƙasar saudiya mu kuma mun san wallahi duk wanda ga yana ƙin makka da madina to addu'ar da annabi ibrahim ya bai da rabo a cikinta lokacin da ya ji ya ajiye annabi isma'il ɗan shi da matar shi hajara sanda ya juya zai tafi hajara ta ce ka zo ka ajiye mu inda ba abinci ba komai za ka tafi annabi ibrahim ya shuru bai ce mata komai ba ta ce ko allah ne ya maka umarni ya ce ka ban mana annabi ibrahim ya mata ishara ya ce sai ta ce ka tafi allah da ya ce ka ban mu babu yadda za ya wulakanta mu bayan annabi ibrahim ya tafi ya ji inda ba ta ganin shi don bai so ya nuna mata yana cikin damuwa sai ya wai goyi addu'a ya ce rabbana inni askantu min durriyati biwadin gairi zizara'in inda bai cikal muharrami rabbana liqimus salata rabbana al'af af'idatan minan nasi Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim ta dinga san wannan gurin da haka da kaji baka san makka dawa to addu'ar da annabi Ibrahim ya baka da rabo a ciki da haka ‘yan shi'a addu'ar annabi Ibrahim ne ba su da rabo a kanta shi yasa suke kin makka da da madina wannan shine babban bala'in da yake ainihin wato faruwa Allah ya shiga tsakaninmu da wannan muguwar aƙidar kuma na rantsi da Allah ba zan yi kafara ba na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa makka da madina tafi kowane gari a duniya na rantsi da Allah makka da madina tafi iran amma wallahi duk ɗan shi'a a zuciyarsa ya fi kimanta ƙasar iran sama da makka dawa da madina ya fi kimar ganin karbala sama da wa shi kuma karbala inda ma ka san sunan gurin shi al'imamu husaini da ya je gurin sanda ya je ya tambaya ya ce masu muhadihil ard mai sunan nan gurin aka ce masa karbala ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala sunan gurin kenan bala'i da bakin ciki ba shine ma'anan karbala alkarbu wal bala ne bakin ciki dawa da bala'i shi yasa sai kaga ƙur'anin musulmi da yake gidan kowa surorinsa makkiyatun ne sewa madaniyatu daga ran da kaje ka kalli wata sura ƙur'ani kasa iraniyatun an samuwa matsala mutane sun san kai kai katan kafiri ne to wannan yana daga ciki lokacin da wannan waƙi'a ta faru suka zo suka yada ƙarya suka yada farfaganda suka yi waye sai gashi sai suka zo suna neman cewa wai dole yanzu maganar aikin hajji kwamiti za a kafa kowace ƙasa ta kawo wakilci wato idan an zo za a aikin hajji najeriya ta kawo mai wakilai Nijar ta kawo Ghana ta kawo kamar ta kawo ina ne ta kawo wai su ne wanda za su yi kwamitin yadda za a lura da wa da aikin haji aikin haji siyasa ne ba ibada ba ne kuma kowane abu Allah bai sanya wanda ya kamata su kula da shi ba a nan gurin ɗaya daga cikin wanda bai kamata in kunna shi ba saboda abu ne wanda bai da alaƙa da mu an gane abinda nake nufi bai da alaka da mu duk da zan iya kunnawa yana magana akan falalar makka da madina shine musul ne. lokacin da yake maganan cewa da hannunsu makka da madina take to da an samuwa da an samu ainihin wato matsala da haka ya ce akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala gurin ya ɗauki makka da da madina ya damƙa ta hannun wahabiyawa kamar yadda ake faɗa mana ku ake ce mami wahabiyawa kamar yadda ake ce mana wahabiyawa su kula da ita ya ce da a ce a hannunsa take ya ce da ba in aka rintuma da ba ainihin wato arziki wannan magana ce mashuhuriya da ya yi wannan magana ce ainihin wato sananniya da shi musa alƙasuwi ne ya ainihin wato yi ta to don haka wannan yana daga ciki to don haka da wannan waƙiya ta faru sai gashi sun ruga da gudu sun kai ƙara majalisar ɗinkin duniya mai haɗa majalisar ɗinkin duniya da matsalan aikin hajji? kuma mutumin da aka yi yake kilemin an masa laifi a ya kamata ya bari a yi bincike idan ya tabbata laifin da yake tuhuma sai ya je ya kaiwa yau idan mutane suka tashi daga Najeriya suka je aikin hajji kasar Saudiya suka mutu a can mai wace riba ƙasar Saudiya ta samu ai ita alfaharin alfaharinta shine a ci yadda kowa ya je lafiya yayi mi ya dawo lafiya shine abin alfaharin su ba a ci an je an samuwa ba an samu matsala ba sai gashi kowane mutum musulmi yana fatar Allah subhanahu wata'ala ya kai shi a ina makka ko madina Allah ya kashe shi a can a rufe shi da wannan a ta faru mutanensa da suka mutu a ƙasar saudiya cewa suka yi basu yadda a rufe musu mutane a ƙasar ba a basu mutanensu Najeriya wanda suka mutu kun taba jin gwamnatin Najeriya ta rubuta ta ce ba ta yadda a rufe 'yan Najeriya a can ba a dawo da su? Amma su cewa suka yi ba su yadda ba. Muka ce to Allah raka taki gona a ci daɗi lafiya. Ba shi kenan ba? To yadda suke mu'amalantar Makka dawa da Madina sai su je su tada ainihin wato rigima a Makka da Madina. Ga wannan bari mu saurare shi Maji abin da ya faru wannan wani kasar ne na hausa da ake ce masa ainihin wato ta'addancin yan shi'a ta'addanci suka balle kofar Ka'aba suka kikkece rigar Ka'aba ba su tsaya nan ba sai da suka balle hajarul aswad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a shekara ta ɗari biyu da sittin da suka tare ayarin alhazai masu dawowa daga garin maka suka kashe su suka kwace su yan a kenan ya ba da dokar cewa duk masallatai a rubuce su da zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tituna ma a rubuce su da zagin abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kewaya a kasuwanni ma a kururu ta sani kashe musulmi babban malamin nan wanda ya shahara da Zuhur da tsantsini abubakar annabilisi allah ya ji kansa sawa ya aka reɗe naman jikinsa da aska yana ji yana gani har sai da ya mutu su ganin kimar maka ko kaɗan in Allah a ɗakin Allah ba suka falle kofar da sittin da hudu hijiriya suka tare ayarin alhazai masu dawa da garin maka suka kashe su suka kwashe su. mata ma ba a su a baya ba suka kama kewayawa suna cewa akwai mai bukatar ruwa duk wanda ya ce i eh, sai su karasa shi sai da waɗannan in shi'a suka kashe rai ɗaiɗai na musulmi mutum dubu ishirin abinda suka kwata kuwa ya kai dinari dubu sau dubu wato miliyan ɗaya kenan a shekara ta ɗari uku da sha bakwai kuwa fita suka yi har zuwa maka a ranar da alhaji suke fita zuwa mila. suka kashe alhaji wanda ya shiga ka'aba sai su bi shi har cikin ka'abar su yanka shi ba tare da ganin girman alfarmar wannan ɗakin ba suka falle kofar ka'aba suka kekkece rigar ka'aba ba su tsaya nan ba sai da suka falle hajarul aswad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dutsen da manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya sanya da hannunsa mai girma suka balle suka kuma tafi da shi zuwa garinsu ya ilahi yanzu wace amsa suka tare da za su gaya wa Allah ranar kiyama ka kashe bayan Allah a dakin Allah a ci mutuncin dakin Allah da bayan Allah ba tare da tuna irin narkon azabar da Allah ya tanadi ga wanda ya ta'addanci a wannan dakin mai alfarma ba suka sace hajarul aswad ba a dawo da shi ba har sai da ya shafi shekara ashirin da biyu sannan hajjar aswad ya dawo a shekara ta gari uku da talatin da tara babu amma me ya zafi haka me ya zafi haka tsakanin waɗannan mutane da ka'aba me ya janyo aikata irin wannan ta'addancin a cikin ka'aba kuma akan musulmi amsa ya dai ita ce mutanen nan ba su ganin kimar maka ko kaɗan kuma ɗakin ka'aba ba shi da wata alfarma ko miskalar zarratin a wajensu hasali ma ƙasar karbala ta fi maka daraja da falala a wajensu

cewa lallai ƙasar karbala ta fi ƙasar da annabi muhammad yake kwanci a cikinta wannan ita ce wannan nau'in ibadar ta yin shi'a sun gado ta ne lokacin da suka kafa daular boyayya kuma shi ne na baya suke rike da irin koyarwar magabatansu tun daga daular boyayya a ranar goma ga watan muharram ranar ashura sai yan shi'a su rufe kasuwanni a buɗe makokin kisan Hussein alaihi salam a sanya bakakin kaya su fito tituna suna dukan kirjinsu suna kwaye kansu a lokacin wannan daular yan shi'a suka kirkiro bikin gari wanda har zuwa yanzu suke rike da shi daular yan shi'a ta fadimiyya wannan daular an fara yunkurin kafa ta ne a shekara ta 296 hijiriya ta'addancin wannan daular ya zarta na dukkan daulolin in su ta wuce sunna tana da yawa Ƙoƙarinsu su na yaɗa shi an ci ya hankali. gina a akan kaburbura ya zama ruwan dare a wannan lokacin ba biki ɗaya kawai su ƙirƙiro ba a lokacin su a'a bukukuwa masu yawa an fara kafa daular ne a yammacin daular musulunci ma'ana arewacin afirka a yau sannan da suka yi ƙarfi suka mamaye dukkan arewacin ƙasar afirka suka tsallaka ƙasar masar yayin da halifa mai suna al lahi al-fadimi ya isa zuwa ƙasar masar a shekara ta 361 sai ya mai da hankalinsa wajen shi'antar da mutanen masar ya naɗa 'yan shi'a a manyan mukamai kamar alƙalanci da sauransu ya mai da masallatai cibiyoyin yaɗa shi'anci musamman jami'ul azhar a shekara ta ɗari uku da casa'in da biyar a lokacin mulkin sarki mai suna alhakim bi amrillah ya ba da dokar cewa duk masallatai a rubuce su da zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tituna ma a rubuce su da zagin abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kewaya a kasuwanni ma a kururu zagi duk wanda ya zagin kuma a yi masa kyauta duk wani malami na sunna wanda yake faɗa ake sauraron sa in har dai yana faɗakarwa akan haɗarin shi'anci to sai ya sa a kashe shi babban malamin nan wanda ya shahara da zuhud da tsantseni abubakar annabilisi allah ya ji kansa sawa ya aka daɗe naman jikinsa da aska yana ji yana gani har sai da ya mutu abin ba a cewa komai don su ɗanɗana wa musulmi dangi dangi na azab allah ya musu jinkiri har shekaru 480 suna mulki amma ina suke yau kai ka ce ba a taba yin su ba inuwar safiya ma ta bi su dadewa ga duk musulmi mai hakuri Allah ke a'incin da wazirin Harun Rashid yayi mai suna Aliyu bin Yakadin Aliyu dan Yakadin dan Shi'a ne kuma shine wazirin halifa musulmi Harun Rashid wata rana ya tara yan kursa na mabiya sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin kurkukunsa sai ya bai wa yaransa umarni cewa su rubuto musu da rufin kurkukun a kansu mutum ɗari biyar suka sheka barzau dukkan su mabiya sunna ne a yadda ruwaya ta zo wai sai aikawa da musa alkazim radiyallahu anhu yana yin fatawa akan yadda zai yi da wannan abin da ya aikata wai sai musa alkazim ya ce da shi da a ce ka yi magana kafin ka aikata wannan aikin da ba komai a kanka amma tun da ka yi gaban kanka to ka yi kafara ka ba ɗan akuya guda a madadin kowane rai ɗaya da kashe a cikinsu duk da cewa ma ne ɗan akuya ya fi su daraja da kima duba littafin al'alwarin rubaniya na yan shi'a juz'i na biyu shafi na ɗari uku da takwas to da haka in kana sunna a gurin ɗan shi'a gara ɗan taure da kai ba gashi ba ai ga littafin al'alwarin nu'umaniya na ni'imatul lahil jaza'i shi yasa wallahi bi kyafur. mutane ba su san shi'a ba ne ba su san hadafinta ba mutane ne kawai da suka so sai suke sai sun baje addinin annabi Muhammad shi yasa duk mutumin da ya tashi wajen rikici da su shi kuma yana so sai ya tabbatar da addinin annabi Muhammad to kar kai mamaki a kodayaushe za su iya kawo ma farmaki su kashe ka a ba su suka kashe Malam Umar Musa dan mai shiya ba a Sokoto ba su bane su suka kashe shi suka kashe shi shi yasa muke faɗa mu mutane ne munsifai masu yin adalci iya abin da ya haɗa mu da kai na rikici in mun tashi iya kan shi mu yi magana abin da baka yi mana ba wallahi ba za mu ce ka mana ba kamar yadda tunda muka fara karatun nan a garin nan ka taba jin mun faɗa mun ce daga cikin aƙidin ƴan ɗariƙu akwai zagin sahabbai ba ma yi saboda mun san wannan ba aƙidar su bane in ka ga wani ma da rigar ɗariƙa ya zagi sahabbai to ka tabbatar ba ɗan ɗariƙa bane dan wata aqida ne shiga cikin su amma daga cikin aqidin su in ka karanta littattafan su akwai girman mutanen gidan Annabi Muhammad da kuma wa sahabban Annabi da haka in ka ne ahlus sunna ne kallon da dan shi'a yake maka to gara dan tauri dan tauri ka san dan tauri ai to billahi da gara dan tauri wanda yake ma kallon gara dan tauri da kai eh wani kuma mutunta zai ci gaba shi yasa zaka ga kullun Allah Allah suke dama suke jira Allah ya ara musu kuma na ce na rantse da Allah ni dai ina roƙon Allah kada Allah ya sa an gani ina dare amma wallahi in Allah ya maka tsawon rai kana Najeriya duk ranar da ahalus ɗin shi'a suka samu dama akan mutane wallahi sai ka kummace gare Yahudu da Kirista ya samu dama akan ka ka ka karanta abinda mamduhul harbi ya rubuta ya faɗa halin da ahalus sunna suke ciki a iran a yanzu yanzu a babban birnin tehran akwai guraren ibada na yahudu da kiristoci amma duk birnin tehran ba a yadda ahalus sunna su gina masallaci ba ba su da shi saboda tsabar mugun kiyayya su daga basu dawa da ahalus sunna mamduhul harabi ya ce idan kana ahli sunna ka fito za ka sai abu guda goma sha biyar a shago in ka zo ya ce wallahi inda kai ahli sunna ne don su wulaƙanta ka ba za su siyar maka abu guda goma sha biyar ba a shago ɗaya sai su siyar maka ƙwaya ɗaya sai sun saka ka zagaye shago goma sha biyar in da ka sai abu guda goma sha biyar in ashirin za ka siya sai ka zagaye shago nawa shago ashirin Allah ya sa mu dace kai wanda ba ɗan shi'a ba matsayinka a wajen dan shi'a shi ne dan akuya kai dan akuya ma ya fi ka daraja da kima yadda ibn al-alqami da dini dusi yan shi'a suka haƙinci musulmi suka mika garin bagadaza ga kafirai yan tatar ibn al-alqami da dusi su biyu wazirai ne na al-mutasim billah kuma su biyun duk yan shi'a ne waɗannan mutane guda biyu sun haƙinci musulmai daga cikin irin ha'incin nasu akwai lokacin da maguzawa yan tatar suka yi shirin yakan babban birnin musulunci nan na magadaza sai suka haɗa kai da waɗannan mutanen biyu kafin zaman tsohuwar bauta su sojojin musulmi sun kai mayaka dubu ne amma makin su alkali ya sanya suka dawo dubu goma ta hanyar shafi sunayensu daga list ɗin mayaka da cire su daga albashi waɗanda ma su yake rubuce aka bar su a wulakance ba albashin kirki ba kulawa ta kwarai bayan ya gama yin wannan shirin sai ya aika wa da ku shugaban yan titar cewa ga halin da mayakan nan suke kuma ya iya shigowa yanzu domin komai ya shigo duk wannan an yi da sharaɗin cewa a bashi mulki a kawar da mabiya sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kafa yanci. shugaban yan tatar haula kusan ya jirfa ko bagadaza da sojoji mayaka dubu ɗari ya shiga cikin gari. farkon abin da ya fara yi shi ne kashe malaman sunna da alkalai da shugabanni da duk wani mai fada a ci a cikin mabiya sunna sannan ya sanya halifa a wata sarka aka rika dukansa da kafa har sai da ya mutu a bisa shawarar da sai tutsi dan shi'a wanda ku ya zaba don ya zame masa mai ba da shawara ta musamman a nan ne suka kashe mazaje saboda yawan sojojin suka kashe mata suka kashe yara tsofaffi ma dai ba su tsira ba da yawa daga cikin mutane sun shiga masai da wuraren kazanta don su tsirar da ransu daga wannan annoba amma wannan bai tsirar da su daga 'yan ba sun zakulo su suka banka musu wuta waɗansu kuma suka fille musu kawuna suka keta alfarman masallaci na hamsa da da masallacin juma babu wani musulmi da ya tsira waɗanda suka tsira kawai a cikin ya yahudawa ne da nasara da kafiran sai kuma yan shi'a an kashe limaman masallaci da mahallata alkur'ani masu dambin yawa masallacai suka rasa masu rayarsu ba jami'i ba sallar juma har aka yi watanni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin malaman da ibnu al-alkami ya wuce haushin sa wajen kashe su su ne Sheikh Muhyiddin Yusuf ibn Abdul Faraj ibn jawzi da ƴaƴansa uku da ko babban malamin nan wanda ya shahara da sauran Allah nan bai san sai da gurin duniyar nan Ali bin iyali. Allah ya ji kansu da rahama Nasiru dinin Tusi yi umarni da a da littattafan musulunci aka zuba waɗansu a tekun dijila har sai da aka yi kwanaki masu yawa ruwa na gudana a wannan ma ya yi baki kirin saboda zagonyewar tawadar da aka yi Allah ya isa Allah ya isa Muhammad to wannan kaɗan kenan irin wayannan abubuwa da suka faru a tarihi suna nan da aka kakka ɗauka cewa ko mu kaɗai mu suke hari a'a harin su nan gaba ko dai ka zama dan a yan suka samu dama ko ka tafi lahira shine kawai abin da suke ainihin wato target to yanzu saboda yanayi na ainihin wato lokaci zan tafi zuwa ga dalili na gaba da ya sa mutanen nan babu yadda za a yi su girmama garin makka da ina da madina a can harami yake za ka ga wannan shi ne shugaban ƙasar iraki na yanzu nurul maliki za ka ji yana faɗa cewa su yanzu karbala ita ce ainihin wato alƙibla su kun san shekarar da ta wuce gwamnatin saudiya ta ɗauki mataki cewa ba za su shiga ƙasar ba yanzu to ba wannan wannan fakar ka ɗauka cewa a wannan shekarar ne 'yan shi'a suka saba shiga makka da madina su ta da rigima a'a matsala ce da take ainihin wato da daddiya saboda kowanne daga cikinsu ana sa mai muguwar kiyayya ga inda Allah da annabi Muhammad suka fi so sama da ko'ina a duniya ga maganar da yake faɗa wanda ya iya turanci idan bai jin larabci to sai dinga karanta translation ɗin idan mutane ma suna so mu dinga tsayen musu da shi don su karanta sai mu tsayen musu da shi ولكن بإذن الله حينما تتطور كربلاء غاشنا أنا غنياكو عندك أيامي turanci to gashi nan wannan shi abin da yake faɗa لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي لأن فيها الفساد الإسلامي لأن فيها الفساد يجب أن تكون هي قبلة العالم gashi na abin da ya faɗa da turanci a nan ko in ka iya karantawa sai ka yi sai ka karanta ko العالم الإسلامي لأن فيها الحسين وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المطلوبة مناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين وإنما في كل جمعة بل في كل يوم لأنه قبلة والقبلة نتجه da haka ya faɗa ya ce kabarin al'imamu Hussein shi ma mai alƙibla ne gashi nan in ka iya karatu sai ka karanta mu kuma musulmi wanda muke bin annabi Muhammad ina ne alƙiblar mu ina ne alƙibla Ka'aba alƙibla ita cewa to yan shi'a suna da alƙibla ta biyu ita ce na Karbala abin da ya sa muke wannan bayanin kamar yadda na faɗa jiya abin da ake faɗa cewa kuke ƙarya ne babu amma da fitowa kuka kuka yi musulmi bayani kuka ce wannan alƙibla ba ku yadda da ita ba karbala ita ce alƙibla ku shikenan wanda yaga ga zai bi ku sai ya bi ku da aqidar ku fitowa kuke karara ku ce matan annabi Muhammad kafire ne kamar yadda jiya wasu sun ji ga wani yana faɗa cewa nana Aisha irtaddat murtaddiya ce ta yi ridda ta bar me addini Abubakar kafiri ne Umar kafiri ne Usman kafiri ne inda wannan ita ce aƙidar ku ta hanyar fitowa kuke ku ba mutane bayani ba ta dalishi kuke ba sai ku fito sai ku bayani wanda ya ga dama zai bi ku sai ya bi ku amma abin da ya sa muke wannan bayanin karyatawa kuke kuka ce abin da ake faɗa a kanku ƙarya ne babu mun kuma mun san akwai shi sa muke fito da abu wannan shi ne yanzu ni yanzu sai ka ɓata ma kanka lokaci ka zo ka tara mutane kana cewa na ce Allah yana sama ai ba sai ka sha wahala ba saboda kowa ya san wannan aqida ta ce ban yadda Allah yana ba yana ko ina ba aqida ta ita ce me yana sama ba sai ka sha wahala ba kowa ya san a gurin karatu zan fito in faɗi wannan kuma in faɗi dalili ba sai ka sha wahala ba wajen ka tara mutane ka ce to za ka mutane bayani akan aqida ta saboda na ce Allah kaza wannan kowa ya san dama aqidar mu ne da wannan muna bauta ma Allah da wannan ilaiha fi kulli yawm خمس مرات وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليه da wannan shine maganar da ya faɗa da haka al'imam Husaini Allah ya ƙara masa yadda sun zo sun jingina abubuwa zuwa gare su ga wannan malamin ana ce masa kamalul haidar ga maganar da shi kuma yake faɗa ya min bari shi'a ya na bawashi annaka kaddahu da al da. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين بينكم وبين الله أنا عندي تساؤلات أجيبوني عن ماذا عن تساؤلاتي لا إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة سبعين وأربعين وسبعين وتسعين سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية حتى wannan nan shi'a ne gashi nan sunansa kamalul haidar yana faɗa cewa abinda muka yi itimadi da shi a matsayin addini muke bauta ma Allah da shi wanda ke cikin littattafan mai yace abu ne wanda aka ciranto shi daga yahudanci daga nasaranci daga majusanci haka yake faɗa da haka in shi yan uwan shi yake tambaya yace yana so su ba shi amsa an gane daga ƙarshe kuma ya ji ya faɗa ya faɗi sunan wani tafi ya faɗa ya ce daga ciki hatta wannan tafsirin na kunmi yana daga ciki shi yasa in kana neman addinin rena wa mutane hankali da renin wayo da ka tafi shi to an gama yanzu mutum zai faɗa ma magana in an jima sai ya sai warware ta mutum zai zo ya ce maka umar kafiri ne can kana karatu kuma sai a ce ai sayyidina ali ya ɗauki ɗashi ya ba umar shi yasa za ku ga A, yanzu wannan bayanin da muke yi muke haskawa ba suna nan suna cewa ƙarya ake yi ba eh to kai in dolo ne dan mahaukaciya ne sai ka abinda duk za a zo a nuna maka da ido wani kuma yanzu ya ce ƙarya ne to shi shikenan me ya kawo maka da ya ce ƙarya ne abinda muka kunna yanzu wannan ƙarya ne shi yasa duk wanda ya je lahira aka tsayar da shi Allah ya ce masa alaysa hadha bil haqq kana ganin jahannama da kaji Allah ya ce masa alaysa hadha bil haqq yanzu wutar da kake cewa ƙarya ne to yanzu gaskiya ne ko ƙarya ne ba kai saka ƙaryata ba dan ga ta kana gani an dauro ta an tawo da ita yanzu suna nan suna yada cewa ai wannan abubuwan da muke faɗa duk ƙarya ne shi yasa za ku ga idan mun kunna na larabci in baka ji sai mu kunna nawa na Hausa kuma ka yi ƙoƙari in kana musulmi ka ɗan yi karatun addini ko ba yawa ɗan larabcin nan in ana yi na yau da kullum ka san me ake faɗa kar ka zama dunkulki kar ka zama kidahumi in ka zama dunkulki ka zama kidahumi akwai matsala sun je sun ƙirƙiri ka'abar su bana kun ga ka'abar nan da suka ƙirƙira gata wannan da ganinta ne ka san ba kabar Allah da annabi ba ce ko ita ce domin kabar da Allah ya umarci mutane su bauta ma Allah ta hanyar fuskantar ta ba ta rabuwa da mutane har abada masu dawafi to bana da gwamnatin Saudiya ta ce ba za su je ba sai suka kirkiri wannan a Karbala suka ce ita ma al-Qibla ce kuma a aƙidar Dan shi'a da ka je aikin hajji ko ka je umara wallahi zuwa kabarin al'imamu Hussein nan gurin ya fi aikin hajji sau dubu kuma zan kunna maka maganganun malaman ka ji abin da suke faɗa to wanda aka zo aka ce zo nan gurin ziyara ya fi aikin hajji sau dubu mai zai aikin hajji in ka gan shi ba fikina ya je tayarwa ba dama akwai wani mai sai da shayi dan shi'a ne wani mutum yana zuwa shan shayi a gurin shi bai taɓa sanin ɗan shi'a ba ne lokacin da wannan a ta faru ta makka sai ana tattaunawa cewa mutanen da suka mutu bana a saudiya allah ya musu liɗi, kayan mu ma allah ya kai mu wannan ƙasa allah ya sa a can makwancin mu yake sai kawai mai shayin ya ce yanzu a nan garin akwai wata unguwa ce na san da wahala a samu wacce kafire ne ke zaune a cikin ta zalla to akwai akwai a nan garin eh to a kaduna akwai wata unguwa ana ce mata sabon tasha duk wanda ya san kaduna ya san unguwar unguwa ce ta anna sai ya ce ya rantsi da allah shi da ya je makka ko madina ya mutu gare mutu a sabon tasha saboda tsabar kin makka dawa da madina at ta'kis abinda Allah ya ce a so su kafa gaba da shi wanda Allah ya ce a ki kuma su kama su rungumi su ce sun je sun gani kuma saboda an samu kalbul haƙa'iƙi mutanen nan su fito su ce su sun fi kowa addini ka gama malamansu na fama da rawani kullum kamar mutum zai tafi gidan suna da safe wannan yana daga ciki kaga ka'aban nan ka ganta to ga wasu daga cikin malaman su da suke faɗar falalan aikin wato ziyara zuwa ziyara nan gurin gashi مثل هذه الفكرة من أجل هذه الفلسفة وهو أن التواجد عند الحسين يساوي أو لعله أفضل من الحاج ويعدل ألف حجة وألف أمر gashi nan aka yi faɗa ya ce ka tashi ka je ziyara nan gurin gashi bana nan suka je ya ce ya fi aikin hajji so dubu ya fi umara so dubu haka ya faɗa يا يا سي ya ce haka ya faɗa مذكور في الروايات ma wannan gana shi الله sa يقول من زار جدي الحسين في قبره في يوم عرفه كانما حج بيت الله 100 مره وجاء في الروايه من زار الحسين اسمه من الروايه يوم عرفه فله 6000 حجه و6000 عمر تو شي wannan ba ma dubu ba dubu shida yace in ka to daidai kake da wanda ya aiki so aikin hajji so dubu shida daidai kake da wanda ya umara so nawa so dubu shida wannan ita ce aqidar su akan wa makka da wa da madina to kuma a cikin aqidar su ma akwai cewa idan al-imamu ya zo al muntazar wanda suke jira sai ya bari dakin ka'aba wannan aƙida ce mai zaman kanta a cikin littattafansu tafansu. da haka kamar yadda muka faɗa wallahi wayannan bayanan ba muna yin su bane dan a ci mutuncin wani a'a muna yi ne dan ko Allah zai haska mu wanda zai haska ma ya shirya da shi ya gane inda aka ainihin wato dosa ko Allah subhanahu wata'ala zai haska masa ya ganar da shi ya shirya da shi daga wannan muguwar ainihin wato aƙida mara kyau abubuwan suna da ainihin wato yawa kuma za a biyo wa bashi watakila karatu na gaba zan nuna maka za ka ga inda wani da ya zo zai shiga musulunci sai da aka lizamta masa a kalmar shahadarsa cewa dole ya yadda abubakar da umar da usman da aisha da hafsa 'yan wuta ne zan nuna maka inda wani daga cikinsu wanda shi ne wannan inda yake faɗa zan nuna maka inda yake faɗa cewa bayan anan ya faɗi cewa na na aisha murtaddiya ce ta yi ridda ta bar addinin musulunci ga maganar da yake faɗa a nan أنتم تقولون أن عائشة زانية لا آخر الجليل إنا قلنا إن عائشة خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام وارتدت عن الدين أما إنه عب وانجا من ليسي خرجت على أمير المؤمنين وارتدت عن الإسلام وارتدت ما ترى النبي محمد تايمي تايم ردة gashi aqidar su cewa matar annabi Muhammad na na Aisha ta yi me ta yi ridda amma dan shi'a yana garin yawo yana jin haushi dan me zaka ce mai ba musulmi ba shi kuma yana da aƙidar matar da annabi ya mutu a ɗakinta a ranar kwananta tsakanin ƙirjinta da cinyoyinta amma yana cewa ta yi ridda amma shi kuma yana so a yadda da nashuwa nashi musulunci to wannan wannan matsayacin wannan zan nuna maka ka ci biyo mu akwai yadda yake faɗa cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar sodu zan nuna maka ai da mun da maka faɗa maka ce akwai billahi allazi la ilaha illa huwa akwai yanzu uzuran ne aume a wani zara ko ka yadda ko ka yadda gara in wutar zaka kama hanyar ta gadan gadan cin yanzu kuma mun ce dalilin da yasa muke fito da wannan yanzu muke cewa akwai cewa kuka yi babu ƙarya ake muku wannan ba aqida ku bace mu ko muka ce ƙarya ne wannan ita ce aqida ku kuna wa mutane ta dalisi da rufa-rufa ne ba kwa faɗa musu ne to shi yasa gashi nan ya kware wajen ya cewa matar annabi Muhammad murtaddiya ce ta yi ridda ta bar addinin musulunci amma matsiyaci ko karatun Kur'ani bai iya ba kuma gashi da rawani da mai, da malanta yanzu nan wasu in ya ja ayoyi guda goma wallahi guda takwas ba daidai yake jansa ba ga abin da yake nan karatu yake so ya karatun ya gagara السلام عليكم تفضلوا وعليكم السلام لا يساعدني بعض الأحيان فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمقبل بعض فيهم رسولا منهم وفي آية مقام أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي هكا آية تكي ba tana cikin suratu ali imran bane yanzu wannan wanda yake jan ayoyi haka wai shi zai kalli matar annabi kuma yace ta yarda ki wai wai yanzu wai wannan wai shine musulmin kirkin shine na Allah eh matar annabi bata gane addini ba ba mutu ne kirki bace sune nawa sune na Allah to baraka ji آية مقام أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عنيت عزيز عليه ما إن عنيتم بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بل ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم آه، فإني حافظتي آه، لا يساعدني بعض الأحيان ف haka kwakwalwar shi ba za ta iya taimakon shi ba wajen kayo ayoyi amma kwakwalwar shi tana taimaka masa gurin cewa na ta yi ta yi ridda ta irin waɗannan misalan suna nan da yawa don haka ina kira zuwa ga samari wallahi ku tashi ku tace mu inda ake karatu in dai ba so kake mutum ya bautar da kai baka tashi daga bawan Allah ka koma bawan wani baka sani ba da haka kamar yadda na faɗa muna roƙon Allah Allah ka ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da kuma iyalan gidan shi Allah ka kashe mu akan wannan aƙidar Allah kuma ka tashe mu akan wannan aƙidar kuma muna ka yadda muka yi addu'a duk mutumin da yake goya baya akan wannan aƙidar ta zagawa annabi mata da abokanai idan yana da kuɗi Allah ka kare kuɗin shi in yana da mulki Allah ka kare mulkin shi duk wata dama da yake da ita ta rayuwa Allah ka ajiye aya akan shi kafin ya bar duniya wannan shine abin da za mu faɗa sai a jira kuma saƙo karatu na gaba ina za mu ɓalla don mun ci gaba da ɓalla kenan muna nan insha Allah da izinin Allah an je ana ta yaɗa cewa wai na makanci na koma ya wuri ina dawowa na makanci ina nan ba abin da ya same ni haka za mu ci gaba da gwagwarmayar nan da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya kara ma lahiya da imani Allah ya rusa ma duk wani abokin gaba da ke ƙoƙarin fuskantar ka akan wannan aiki